a yau kwanan watan musulunci hudu ne ga wata ko shekara ta 1445 da 46 afon hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga wata a shekara ta 2025 a lissafin da hudu ne ko eh, ai dan albashi ne shi yasa ba za ka manta ba yau ga ma a wannan masallaci mai albarka masallacin a mu'assasa ta nana fatima umar da ke garin kaduna da ake cewa anguwar kaji ina farin cikin kasancewa da mu a wannan lokaci don gabatar da nasiha ta musulunci akan abin da zai amfane mu duniyar lahira daman dai shi musulmi kullum yana bukata a tunatar da shi allah a dora shi akan hanya daidai don ya samu rayuwa mai daɗi a nan duniya da kuma lahira na zabi wani maudu'i da zan yi magana a kai wadda zai taimaka mana wajen yayi mana damuwa da bakin ciki da tashin hankali da firgici da muke ciki a wannan yanayi kullum malamai suna ce mana in mun shiga wani yanayi mu koma ga Allah to ta yaya za mu yi mu koma ga Allah din kowa ya sani za mu iya cewa ba a jin daɗi kowa kuka yake yi amma dan adam sai manta shi Allah yana tare da bayansa kuma yana son su kuma bai taba ɗauki hannunsa da kulawarsa a kansu ba sai dai duk lokacin da bayi suka zaɓa wa kansu wata rayuwa wadda za su nisanci Allah to kuma sai Allah ya jarrabe su da abubuwa da zai tada musu hankali kuma su shiga damuwa da matsayi wani abin da ake tunani na jin daɗi mu a yau a wannan ƙasa to wasu tsirari ne za su ce suna jin daɗin in ma akwai su don kowa da abin da yake damunsa kowa da abin da yake so kuma bai da tabbacin zai same shi to amma maganar da malamai suke ce mana mu koma ga Allah ɗin nan shin haka ne zai taimake mu koma ga Allah ɗin in mun koma ga Allah din za mu samu sauki ko ba za mu samu ba sunan lakcattawa mutuba zuwa ga Allah watubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun gaba ɗaya zan yi magana ne akan tuba da istighfari da kuma misalai na magabata da suka nemi wasu abubuwa a wajen Allah kuma Allah ya ba su ta dalilin tuban da suka yi din wanda mu ma din idan mun tuba zuwa ga Allah ba zai haramta mana ba kuma ba zai hana mu ba shi istighfari an ce ka tuba zuwa ga Allah umarni ne daga Allah da ya umarci bayansa cewa su tuba din kuma soyayyarsa ce gare su ƙaunarsa ce gare su su yi laifi kuma ya ce su tuba kuma shi ya yi alkawarin zai yafe musu alkawari ya yi zai yafe kuma zai ba da lada shi amfani sai fari da tuba bayan an yafe maka kuma sai an rubuta maka lada akan kayi istighfarin wannan falala ce akan falala da kyauta da Allah tabaraka ta'ala ya alkawari zai ba wanda ya koma gare shi ayoyi da yawa Allah ya umarci annabi a karan kansa ya umarci mutane ya umarci duniya gaba ɗaya da su koma zuwa ga Allah ta hanyar tuba kenan in mutane sun ji malamai sun ce jama'a koma ga Allah to ana nufin a tuba a daina aikata laifuffuka da ake yi da aka fusata ubangiji idan Allah ya yi fushi da bayansa ba abin da ba za su shiga ciki na masifa ba yunwa talauci bakin ciki tsoro firgici damuwa kana cikin gidanka kana tsoro kana kan hanya kana tsoro kana masallacinka kana tsoro kana kasuwa ma kana tsoro babu aminci a ko'ina wanda yake cikin kabari kawai shine yake cikin aminci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana inna Allah ko inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce alkawarinsa gaskiya ne sai gaya manzan Allah ka yi nemi gafarar ka kai tasbihi da gode masa inna Allah haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar Allah ya yi alkawari zai muku to kuma ku yi ko mutum ne kammalalle kake in ya maka alkawari zai maka abu zai cika maka to ballantana Allah walillahi masalul ala Allah ya ce manzan Allah ka nemi gafarar zunubanka ka rinka yawan tasbihi ka rinka gode wa ubangijinka safiya da maraice fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر ya وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم shi ma ya dada nuna masa ba wani babun bauta in ba Allah ba ka sani da wannan kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan yace wastaghfir li dhanbik ka tuba ka nemi gafaran zunubinka ba kai dai ba ka nemi gafaran zunubinka da kuma muminai maza da muminai mata Allah shi ya san jujjuyawanku da kuma makomaku fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi ka rinka godewa Allah ya kai bawa ka nemi gafarar ubangijinka don shi mai karban tuba ne mai yafiya ne wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah lalle Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ne mai jin kai Allah ya umarci bayi duka su yi sigifari su tuba zuwa ga Allah su koma gare shi ya ce wastaghfirullah a wani guri ya ce wastaghfirillah kai annabi kenan wastaghfirullah ko kuma ku an ce wa annabi yayi an ce kuma ku yi inna allaha ghafurur rahim yace ku gaggawa dan neman gafarar ubangijin ku ya ku bayi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku gaggawa wajen neman gafarar ubangijin ku ta hanyar tuba zuwa gare shi da samun aljanna wanda fadin aljannan sammai ne da kasai an tanadar wa masu tsoron Allah su ne masu istighfari hatta kafirai halal kufri wa dalal Allah sai da ce su tuba fa ya tubu na ilallahi wa rona. yanzu su kafirai ba za su tuba zuwa ga Allah su yi istighfari ba falan kaji haka kafiri cewa kai ya tuba ya yi istighfari wallahu ghafurur rahim alhazai da suka je ɗakin Allah aikin hajji masu labbai Allahumma labbaik su ma sai da Allah ya ce a cikin aikin hajjin su yi istighfari sun أفيضوا min haisu أفاض الناس واستغفروا الله wannan الله وانا حجاج بيت الله ubangiji yan umra da yan aikin hajji inna allaha ghafurur rahim abu huraira ya ce ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani yadda Allah yake tabaraka wa ta'ala yake so bayi su ba zuwa ga Allah yace da yanzu rabbuna ubangijin mu yana saukowa kulla laila duk dare har yau har daren yau har na gobe har na jibi har kiyama ta tashi zuwa wannan sama din as-sama'ud duniya wannan sama ta kusa da mu lokacin da ɗaya bisa ukun dare ya kai yana cewa man yad'uni fa astajiba la waye zai roke ni in amsa masa man yas'aluni fa utiya waye zan tambaye ni waye zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfira la waye zai nemi gafara ta ni kuma in gafarta masa hadisin bukhari da muslim ka duba wannan fagara basa kullum manzo Allah ce kullu laida sai Allah ya ce waye zai roke ni in bashi lokacin kana bacci lokacin da bacci yake da daɗi ƙarshen dare din nan da ba a son tashi wanda da ƙyar ake tashi a zo asubahi to a daidai lokacin kuma Allah yake saukowa wannan sama tabaraka wa ta'ala yana kira kullum ba waye zai roƙe ni in bashi waye yake neman afuwa ta in yi masa afuwa waye zai yi addu'a in amsa masa waye zai yi istighfari in karbi sigifarinsa shi yasa aka ce yana daga cikin lokutan tuba lokacin da Allah yake gaggawan karban tuba shine karshen dare sulusul lailil akhir dai bisa ukun dare na karshe Allah ya faɗi bayan Allah na ƙwarai wa bil ashari hum yastaghfiru bayan Allah na ƙwarai su ne masu tuba daidai lokacin as-sahar lokacin sahur dab da sallar asubai kullum sai Allah ya wannan to mutum zai zo yana neman wani abu sai tafi wajen boka gashi kullum Allah da kansa yana bada bonus mutum yana neman wani abu sai ce wai shi bai iya ba wai bai isa ba ga kofar Allah abu buɗe kullum yana cewa ayi duk wanda ya saba wa Allah ya ji yayi laifi ya rage bacci ya tinkari wannan lokacin ya je gaya wa Allah duk wanda yake neman wani abu abin nan ya tsaya masa ya rasa yadda zai yi ba sai ka je kana ta kame kame kana biye biye ba ga lokacin da zaka hana kanka bacci lokacin kowa yana bacci ka yi alwala ka yi asuwaki ka fuskanci alƙibla daga kai sai kai watakila matar kama ba sani ba ka koma ga Allah ka karanta alƙur'ani kai salatin annabi kai istighfari ka ta tuba ka ga me Allah zai maka wallahi zaka samu biyan bukata dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisul qudsi hadisi wanda yake riwayar imamu tirmidhi daga anas dan malik Allah yana faɗa da kanshi yabna adam ya kai dan adam sai ka zo ka tuba Allah ce gafartu laka wala ubali sai na yafe maka kuma ban damu ba don na yafe maka an ji Allah idan mun yadda cewa halin da muke ciki a Najeriya in mun yi ittifaki mu dai masu sallah cewa lalle mun fusata Allah lalle mun yi wa Allah wani abu to me yasa ba za mu yi istighfari ba me yasa ba za mu tuba ba me yasa kowanne mu ba zai gyara alakarsa da Allah ba shi Allah baya dora wani azzalimi akan ka yazo ya zalunce ka ba sai lokacin da ka sake ka watsar da ubangiji ka nuna Allah bai isa ba shi ma umarninsa ba ka bi sai ya dora maka dan adam ya ta'azabtar da kai ka yi ta kuka kuma ba zai ji kukan naka ba Allah ya ƙi jin kukanka kuma ɗan adam ɗin da yake maka azaban shi ma ya ƙi jin kukanka amma ka kasa gane ina ne maganin kana nemo maganin a wani wurin da ba nan ne zaka samu maganin ba kana neman waraka a inda ba nan zaka samu waraka ba duk wanda yake da ciwo a jikinsa ya je aka bashi wrong medication aka bashi magani ba na daidai ba ba zai warke ba sai dai wannan abun ya daɗa ƙaruwa to shine halin da yau 'yan najeriya muke ciki mu gane inda za mu gane maganinmu mu koma zuwa ga allah ko gani ake karya ne a dan gwada mana a gani in wani yana ganin ba haka bane a dan jarraba mu ce bari mu dan jarraba mu gani shekara ɗaya biyu mu koma ga allah mu ga wannan alkawarin da allah ya mana zai mana ko bai zai mana ba dama manzon allah ya faɗa za a zo lokacin da za ku zo ku yi ta kiran allah ku ta gaya masa fala yustajabu lakum bi zai amsa muku ba saboda kun sauka daga hanya kun manta daidai abubuwan namu sun lalace duk inda ka je rashin gaskiya da cin amana ya mana yawa babin cin amana ba a magana babin ƙarya ba a magana babin zalunci ba a magana ƙananan azzalumai 'yan tsakiyar ma azzalumai 'yan saman ma azzalumai sama zalunci ƙasa zalunci ga fasikanci ga sabon Allah ga fasadi ga barna ga keta dokar Allah ga rashin jin kunyar ubangiji akan abubuwan da muke aikatawa duk wanda ya samu dama zai yi abin da ya ga dama ne kawai ba tare da yana tunanin Allah yana kallonsa ba duk wanda ya samu dama sai wanda Allah ya kubutar shi ma sai ya zalunci kanshi ya ya zalunci iyalinsa yanzu a gidajenmu da iyalanmu kurin idan aka kyale mu in aka yi mana lissafi ba ma kyautawa iyalanmu ba ma kyauta ‘ya'yanmu su ma ‘ya'yan namu ba sa kyauta mana makotaka ba kyau abokantaka babu amana babu ka kasa gane waye amininka ka kasa gane waye ma masoyinka waye ka yadda da shi kowa kaffa kaffa yake da kowa wace irin rayuwa ce wannan sannan mu buɗe baki ma mu ce astaghfirullah ya Allah mun tuba ka yafe mana ba ma iya yi wani wai yana magana wai wai kullum sai a ce mutane wai ayi addu'a addu'a addu'a wai a tuba a tuba kai da Allah mu ba mu gane ba wannan wani gaja ne yake faɗan haka Allah za ka gaya wannan wai an dame ku wai ku tuba to kakka tuba kakka tuba don Allah kada ka tuba kaga in zaka samu biyan bukata kana sallah ai eh, dole a ce maka tuba to ga arne ma dai an ce ya tuba A afala na ila Allah wa yastaghfiruna da kafirai ake magana yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba ana kwadaita musu falalar tuba su nemi gafara zuwa ga ubangiji yan uwana musulmi da tuban nan ne za mu samu dawamar arziki haka ƙur'ani ya faɗa tuba da komawa ga Allah sababi ne na samun arziki in na ce muku arziki ba bahaushe ya san me ake nufi da arziki arziki ba wai iya kuɗi ne arziki ba kwanciyar hankali arziki ne wadatar abinci arziki ne zaman lafiya arziki ne samun 'ya'ya na gari arziki ne walwala da nutsuwa arziki ne yalwar ruwan sama arziki ne kaza kaza arziki ne don haka in mun tuba Allah ya mana alkawari zai ba mu arziki wani zai ce wai shi yaya za a zo a ce mana mu tuba mu koma ga Allah mu tuba to ai ga kasar kafirai haka wani ya faɗa ga can kasashen kafirai da basu ma damu da sallah ba basu yi kaza ba kasar kaza kasar kaza amma kamar aljanna suke ayya ai kai musulmi ka sani kana karkashin ibtila'i ne da jarrabawa Allah ya yi alkawarin sai ya jarrabe ka sannan wannan imanin ai ba haka kawai ake samun sa ba sai an gwada ka kuma ka ci Allah cikin jarrabawa sai ya bawa kafirin kai kuma ya hana ka so ake ka koma ga Allah sai ya baka a duniyan kuma ya baka a lahira shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da haka in mun koma ga Allah sai Allah ya yalwata mana arziki to ai ba mu kaɗai ba ne wanda suka koma ga Allah a gabanmu Allah ya ba su arzikin ƙur'ani ya ce kamar yadda annabi nuhu Allah ya ba da labari a cikin suratu nuh fa qultu astaghfiru rabbakum ya gaya wa mutanensa innahu kana ghaffara kaji abinda istighfari zai samu musu yursili sama'a alaikum midrara abu na biyu wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la lillahi wa qara annabi nuhu ne yake wa mutanen sa wa'azi sun fandare fasadi barna shirka saban Allah Allah ya ce ka je ka gaya musu su yi istighfari su tuba menene mutanen da annabi nuhu suke yi abinda mutanen annabi nuhu suke yi mu yau ba ma a gaya mu menene to tunda annabi nuhu ya gaya musu su yi sun yi kuma sun ci nasara me yasa ni da kai ba za mu yi ba ku nemi gafara ubangiji ku mai gafara ne daga tuban nan ne Allah zai ba ku ruwa mamako mai yawan gaske kuma mai albarka Allah yana iya saukar da ruwa mai yawan gaske amma ya cire albarkarsa da haka in kun tuba za ku samu karancin fari yanzu kaga saboda rashin tuban mu yau duk ruwan da ake mu a nan bangarorin mu da mana sai Allah ya kasa ta kashi kashi bana kamar kashe uku akwai inda Allah ya ta zuba musu ruwan har ya musu yawa sai barna yake ta yi da ta'adi an da ambaliya bana an yi ambaliya da yawa ya saki ruwan amma ruwan har ya yi yawa yana barna kaji ɗaya wani gurin kuma aka bar su cikin fari a yanzu haka dinnan a cikin wasu jihohi a arewa wallahi akwai wanda masararsu ta daga ta fara goyo ta bushe karkam akwai mutanen da shinkafarsu ta fara kunshi ta bushe karkam duk ruwan nan da kuke ga ana mana kano jigawa kaduna yana ta zuba mana kullum kullum sai an yi ruwa wallahi malam suna cin suna roƙon ruwa sun yi sun yi abu ya gagara ko nan jihar gombe wani bangare na jihar gombe bana damunan su ba ta yi kyau ba sun daɗe ba samu ruwa ba ta bushe amfanin ya bushe dajin ya bushe kaga mutum ya je gonarsa yana tagumi yana ta zubar da hawaye yana kuka sababin samuwan yunwa kenan wasu kuma allah ya ba su damana daidai wa daida yadda ake son ta tayi musu to kaga inda aka yi ambaliya sun yi asarar abin da suka shuka ba za su samu abinci wadatacce ba ga asarar dabbobi da asarar mutane da asarar gidaje gidaje rushewa suke ta yi a ƙauyuka a yau ɗannan ina gaya muku saboda wannan ruwan da yake zuwa shi ma ɗin karka ƙara karka rage akwai sababi na halinmu da ɗabi'unmu da Allah yake jaraba mu da wannan wa nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una to idan kai kalkuletin ka hada in ba sa aka ci ba amfanin gonan da ake tsammanin za a same shi ba na ba lalle a same shi ba dan inda damanar ta yi kyau din ba lalle wato amfanin ya biya wa sauran sassan kasan bukatunsu ba bugu da ƙari akwai wuraren da akwai ruwan akwai komai da komai an shuka musu 'yan ta'adda sun hana a noma akwai inda yanzu dinnan a arewa su kuma an sa musu kuɗi ne sai sun ba da miliyan hamsin miliyan arba'in kafin su yanki masarar da suka shuka su girbe masarar da suka shuka ko su yanki shinkafa da suka shuka suna nan suna ta tara kuɗin tun farkon damana har yanzu kuma an faɗa a fili an faɗa a kafafen yaɗa labarai kowa ya sani suna nan suna ta tarawa an ce in dai za ku yanki amfanin da kuka shuka sai kun ba da wannan haraji harajin da ba na gwamnati ba na wasu masu ƙarfi ne a cikin daji masu bindigogi yanzu wannan ba jarabawa ba ne wasu kuma ba za su noman ba ba ma bar suka je noman ba ciyawa kurin ta fito a banza ba za kuma a noma ba to shi yasa in kai lissafi da wahala abinci ya yi kasa a najeriya da wahala shinkafa ta yi kasa saboda ai ba a noman da wahala masara ta yi kasa saboda ba a noman inda duk za a noma a samu masarar mai yawa an hana a noma inda kuma suka samu damar su noman talauci ya hana su zuba taki ba za su iya ba duk wani sababin bala'i yana ta sauka akan mu bayan da kashe-kashen da ake ta mana ana zubar da jinin mu ana kashe mu ana ta rage mana yawa ba ka da aminci daga nan zuwa wuri kaza ba ka da aminci da kun koma ga Allah kun yi istighfari laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun Allah ce ina ma da kuna neman gafara kuna komawa ga Allah sai Allah iji tausayin ku amma ba kowa ne ya gane muhimmancin istighfarin ya tuba ba muna ta laifi muna ta ta Allah muna ta yi wa Allah abinda muka ga dama amma kuma shaidan ya hana mu buɗe baki mu ce mu Allah mun tuba ka yafe mana ba ma iya yi yursil samaa alaikum midrara ta dalilin istighfari Allah zai baku Amuwal, dukiya banin 'ya'ya zai baku gonaki masu kyau kaji jannatin zai ba ku koramai da koguna ruwa da kifaye da noman rani da noman damana wa ya an anhara duka wannan ta dalilin istighfari za ka samu wannan abu annabi hud ya gaya wa mutanensa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum sun tubu ilai? wancan annabi nuhu ne na faɗa mana wannan kuma annabi hudu ne kamar yadda annabi ya gaya mana mu to duk annabawan nan sai da suka gaya mutanen su tuba zuwa ga Allah da aka tallantu ba zuwa ga Allah ba sabon abu bane annabawan da suka gabata ma duk sun gaya wa mutanen su sun bi su sun samu ɗaukaka sun ki su bi sun samu halaka annabi hudu ya ce ya qaumi astaghfiru rabbakum alaikum midrara ya gaya musu irin abin da annabi nuhu ya gaya sa Allah fa zai sauka muku da ruwa mamakon ruwa mai yawa mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin Allah zai kara muku karfi akan karfin ku kar ku juye baya kuna mujrimai dan Allah yanzu ba mu bukatar karfi yanzu akwai raunin da ya wuce raunin mu malam ci baya kaskanci tozarta da muka dauka yau mutum ya zo gidanka ya daga maka bindiga ya harbe maka ɗanka ya yi zina da matarka kana kallo ya buga kan 'ya'yanka samari ya kora su daji ya hada da kai ya tafi da kai ya ba da awanni ya ce ko a ba da kuɗi ko harbe ka akwai kaskancin da ya wuce wannan ina ƙarfi ba mu da ƙarfi amma Allah ya ce idan kun yi istighfari wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah sai ya ba ku ƙarfi ya muku ƙarin ƙarfi bisa ƙarfinku ku amma in ba ku yi ba to ba za ku samu ƙarfi a wajen Allah ba idan mun lura da waɗannan ayoyi Allah ya nuna mana romo na komawa da tuba zuwa ga Allah istighfari saukar da ruwan sama gonakai na amfani na noma da kiwo koguna masu albarka imamul qurtubi a cikin tafsirin sa yace fil ayati dalilun ala anna al istighfara yustanzalu bihi rizq wal amtar a cikin waɗannan ayoyi akwai dalili da yake tabbatar mana cewa tuba da istighfari koma zuwa ga Allah dalilinsa ana iya sauko da ruwa daga sama a samu arziki daga sama a samu ruwa daga sama in imam al-qurtubi imam ibn kasir shi ma ya ce ai idza tubtum ila Allah istaghfartum idan kuka tuba zuwa ga Allah kuka nemi gafararsa wa ata'tumuhu kuka yi masa da'a kasurar rizqu alaikum arziki zai yawa a gare ku yanzu ba kukan talauci muke ba wannan su ne malamanmu na musulunci su ne muke karanta maganganunsu mu ji daɗi su mai da mu zuwa ga Allah imam ibnu kasir ne yake cewa istighfari da tuban da za ku yi Allah zai yawaita arziki a cikin ku ba ya gadan muku da tsiya a cikin ku ba yace wa asqakum min barakati sama ubangiji sai ya shayar da ku daga albarkatun sama wa akhraja lakum min barakatil ardi ya ba ku a sama kuma ya bulbulo muku daga albarkatun kasa akwai albarkatu na kasa wa ambata lakum zar'a Allah sai ya tsiran muku da abin tsiro sannan wa adarra lakum ad-dir'a sai ya bulbulo muku da nono na dabbobin ku ku sha nono ku sayar ku yi fakejin ku tura wasu kasashe wa ja'ala lakum jannatin fiha anwa' simar zai ba ku gonaki da nau'i nau'i na 'ya'yan itatuwa da za ku ci ku rayu wa khallala bil anharil jariyati bainahuma ko bainaha sai ya tsaga gonakinku da dajidan da dajikanku da koramai da ainihin wato ruwa masu gudana ku yi noma da rani ku yi noma da damana malam akwai inda a ƙasar nan malam sau uku ake noma Damanansu sau uku ka shuka ka girbe ka shuka ka daɗa girbe ka daɗa shuka ka girbe sau uku a shekara suke noma yanzu yanzu za ka yanke shinkafar ka kana gamawa sai ka zo ka yi feshi feshin ciyawa idan ka fesa ciyawan nan ka saka kwandon sai ka nemo tarakta ta kife ma ko kacci su kife maka ka zo ka daɗa ɗauko wata shinkafar ka daɗa dasa ta ka sa mata taki sati biyu in ka zo ba za ka gane ta ba ruwa kawai za ka suke ga ruwa yana gudana amma mu yau Allah ya jarabe mu ga dajin garuwa amma dajin an bar wa 'yan ta'adda da gwamnati za ta gyara dajukan nan duk ta sassare su a bubbuɗe ruwa ya shiga cikin dajukan nan a ce kowa ya tafi daji a yayyanka wa mutane mai ɗaukan hekta biyu hekta uku hekta ɗari eka hamsin eka dubu eka kaza kowa ya je ko bata ba su kuɗin taki ba a ce kana da gonar ka je ka san buge-bugen da za ka yi za a samu arziki ruwan da yake mana ambaliya da dam dam da kogunan da muke duk a fasa su a yi hanya ruwa ya shiga cikin daji mutum ya sa injinsa janareto ya yi noma a rani a shekara ya noma sau uku don allah za mu yi yunwa yanzu mu 'yan najeriya ya kamata a ce muna cikin yunwa yanzu kasar noma da muke da ita mun nome ta gaba ɗaya kogunan da muke da su duk mun yi amfani da su gaba daya da ruwan ruwa a banza yake shekara malam ba amfani da shi ƙasa ga ta nan a banza ba amfanuwa da ita muna zaune amma muna yunwa yana kashe muna fasa shagunan mutane muna ɗaya buhunan shinkafa da fulawa ga gurin noma nan babu ba za mu iya noma ba sai dai wani ya zo yi mana sha'awar damun zumun noma a najeriya mu ya tabbatar mana akwai inda wallahi mala in ka je kai shuka ko taki ba za ka sa ba akwai a jihar taraba daji ne iya ka, taki ba ka da bukatar wai ka ɗauko taki ka saka kurin allah ya yi ta haka take akwai wasu wani wuri a jihar gombe su ma haka ba za ka sa taki ba akwai ɗaiɗaikun jihohi kebbi birnin kebbi ɗin nan akwai wurin noma birnin kebbi kawai kebbi kawai dajin da suke da shi da ruwan da suke da shinkafar da za su iya noma su kadai in a ce duk najeriya ba za a yi noman shinkafa ba sai a kebbi billahi azimu za ta ciyar da najeriya ta ciyar da kasashen afirka gaba daya har yanzu ba a kure noma dajin da yake kebbi da ruwan da yake kebbi har yanzu ba a kure nome shi ba amma ka je ka ga 'yan ta'adda a wurin ba za a noma ba har kamfanoni na shinkafa ake a cikin daji kaje ga kamfanin shinkafa ana ana uh, buga shinkafa ana packaging trailer trailer da ido na na shiga wasu wuraren na gani arziki malam akwai gonakin da malam da kwale-kwale ake yankan shinkafa wallahi shinkafa ta yi ta nuna sai dai ka shiga da kwale-kwale kana yanko ta kana zubawa saboda zaba arziki akwai gurin da sai an zuke ruwan a dasa shinkafar sun ta ɗanɗaga a sake ruwan wannan rani da damana amma kuma muna cikin yunwa muna da irin masara yau a najeriya iri-iri na masara wallahi masara kwaya ɗaya take goyo biyar kwaya ɗaya goyo biyar abinda ake bukata mutane su shiga daji su je su yi noman nan kuma ina so na gaya muku duk duniya ba dai kun san america ba to ku je ku tambayi dalilin samun arzikin america babban source of wato arzikin america wallahi noma ne ba fetur ba ne ba gol ba ne amerika dai ba kasan san dai amerika ba noma suke na fitar hankali akwai wanda ya gaya muke cewa wallahi gonar mutum da amerika wallahi da helicopter yake gewayarta akwai wanda ya yi aiki a cikin gonakinsu irin yana tuka tractor da da sauransu ya ce ai yanzu an daina ma noma a sunkuya mechanized farm ake farming inji wannan helicopter yake feshin maganin ciyawa mota ce take shuka mota take girbi mota take kaza gyada suna nomawa waken soya suna nomawa wane ne suna nomawa suto suto suto a suto daya a america wallahi ya kai wani kauye a cikin kauyukan mu suto daya tireloli ne suke shiga suke zuwa su je su dawo akwai suton da ma ya fi karfin amfanin gonan a zuba shi a buhu sai dai a ta ɗiban sa kawai a sa magani a ajiye shi a haka america america suna kiwo wallahi dajin da muke da shi a nan afirka ya fi nasu da albarka da ruwa da kyau to me ke damun mu to kaga masifar da ta same mu wato hatta mantar da mu yaya za mu nemi abin da za mu ci mu rike mutuncinmu da kasar mu gaba daya ga barin Allah amirul mu'minin Umar ibn Khattab ya yi riko da waɗannan ayoyi lokacin da ya zo roƙon ruwa neman ruwa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala mutarrif ya ruwato daga sha'abi daga umar wata ran na umar ya fita da mutane wajen gari ana neman ruwa ka san me yayi cewa kowa ya ta astaghfirullah kar ai komai suka yi ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mai riwaya yake cewa sai aka ce da shi ya amirul ne an zo roƙo ruwa mu fa masami naka taqulu shayyan illa astaghfirullah an fita roƙo ruwa mu ba mu ji kana cewa komai ba sai dai astaghfirullah ce na roƙi ruwa ne da abin da Allah ya ba wasu ruwa a bayan mu shine fadin Allah wa kum rabbakum innahu na gafara yursilis samaa alaikum midrara hakan ake kuma suna gama wa Allah ya saukar da ruwa yan uwana musulmi imamul qurtubi yake cewa yana cikin samaratul istighfar falala ta tuba da komawa ga Allah wa tauba Allah zai ji yadda ku yumatti'ukum bil manafi'a Allah zai ji yadda ku daɗi ya raya ku akan wasu abuwa masu amfani min si'atir rizqi wa ragadil aishi yalwar arziki da kolewa da shakatawa a cikin rayuwa samun saukin rayuwa samun abinci samun abin sha samun kwanciyar hankali yalwa ka cire kudinka ka sayi abin da zai ishe ka kaci har ka rage amma mu yau masifar da muke ciki albashin da muke ɗauka kuɗin da muke samu baya iya ɗaukan nauyin mu ya ciyar da mu yadda ya kamata kuma bincike ya tabbatar da in kana so ka gane ƙasar da take tana da yunwa shine ƙasar da ba ta iya noma abin da za ta ciyar da kanta ɗaya kenan na biyu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar abun da suke anin a wata baya iya takin responsibilities ɗaukan nauyin cinsu da shansu to wannan ƙasa tana cikin yunwa kuma tana cikin talauci kuma 'yan ƙasar sun cancanta a basu zakka ƙwarai ƙwarai yanzu ku duba dajin da muke da shi a najeriya ku duba Allah ya mana arziki duba shanu bafulatani ɗaya sai ga yana da saniya miliyan ɗaya bafulatani guda ɗaya a banza a daji kurun yana can saniya saniya wannan kaɗan na gaya ma miliyan ɗaya wani ma wallahi cikin fulanin nan malam suna cikin daji ba san iya adadin arzikin da suka mallaka ba yanzu saniya ɗaya in ka kai ta kasuwa ka ɗaure sai ta yi miliyan ɗaya miliyan ɗaya da rabi akwai ta dubu ɗari bakwai akwai ta dubu ɗari takwas to mutum ɗaya a cikin mu Allah ya bashi irin wannan biliyan kaza amma fa yana can cikin daji bai san amfanin arzikin da Allah ya bashi ba kuma yana kwana da yunwa ba ku gane cewa wannan ibtila'i ne da jarabawa da bala'i ba mutuhun shinkafa kwaya dai ana sai da shi wanda ba a zarba ba dubu sittin ko dubu hamsin da wani abu dubu sittin sau miliyan daya yanzu irin waɗannan malam bai kamata a neme su a ƙarfafe su a taimaka musu ba in aka samu irinsu guda kaza ba za su iya koran yunwa a ƙasar nan ba to Allah ya toshe mana basirar da maza mu yi tunanin haka din ma babu ita da an gane shi ina yake sai a tura mai 'yan ta'adda sai su sace shi abinda muka iya kenan wasu sun kama wannan sana'a duk wanda aka ga mai dan rufin asiri ne sai ka hada dil ka je ka shirya ka tura a kama shi a baka percentage ka. shine abin da ɗan Najeriya ya iya wallahi muna cikin bakin ciki da wato nai mhm, Allah dai sauki ya zo a cikin hadisi manzan Allah ya cewa yana cewa man aksar al-istighfar Allah Allahu lahu min min min min hammin faraja duk wanda yake yawanta istighfar yana tuba sai Allah ya bashi budi akan bakin cikinsa don Allah 'yan Najeriya ba ma cikin bakin ciki to ku yi istighfari ku tuba annabi ne ya faɗa duk wanda yawanta yawanta istighfari wannan istighfarin sai ya yaye masa baƙin ciki da da damuwa da yake ciki wa min kulli dhiqin makhraja duk kunci in ji annabi duk kunci da kake ciki yawan tuba da istighfari sai Allah ya baka mafita a cikin kuncin wa razaqahu min haythu la yahtasib sai Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani hadisin Imam Ahmad da Imam Al-Hakim da isnadi ingantacce ashe istighfari magani ne da mun gane da mun samu sauki to amma kash ba mu gane ba gashi istighfari dalilin shiga aljanna ne wa uba duk mai istighfari insha Allah sai ya shiga aljanna malam insha Allah insha Allah saboda manzo Allah ya gaya mana hadisi ɗaya zan faɗa akan wannan sayyidul istighfar shugaban istighfari gabaki ɗaya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi yace duk wanda ya faɗi wannan da safe da rana in ya mutu a lokacin dan aljanna ne duk wanda ya karanta wannan guda daya a yamma in Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan yammacin ko wannan dare dan aljanna ne duk cikin istighfari da annabi ya karanta baya wannan malam dubu wani bonus ka samu arzikin duniya kuma ka samu me ka samu shiga aljanna da istighfari ake shafi wa mutum zunubinsa gaba daya ya tabbata a riwaya cewa duk mai istighfari wannan istighfari yana haɗiɗiyar zunubinsa kamar yadda ake kunna wa auduga wuta ka kyasta wa auduga a shana wata rana ka sha mamaki ka ga yadda za ta wutar zai cinye ta to haka istighfari yake cinye zunubin dan adam والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون عبد الله بن مسعود الله يددش yake cewa fi kitabillahi azza wa jalla ayatani a cikin littafin Allah akwai ayoyi guda biyu ma aznaba abdun zamban fa qara'aha bawa bai zai taba aikata wani zunubi ya karanta wannan ayoyin ba wastaghfara Allah azza wa jalla kuma ya nemi gafarar ubangiji bayan ya karanta wannan ayoyin illa Allahu lahu face sai Allah ya yafe masa ya karanta mana wannan aya da na karanta mana da haka ya kuyan wana na musulmi har yanzu ne abin da muke faɗa shine mu gane sirrin komawa zuwa ga Allah sai mu samu sauki mu samu waraka mu samu kwanciyar hankali da jin daɗi duk wata ukuba da ka sani duk wani bala'i da ka sani duk wani sharri da ka sani duk wata azaba da ka sani ta dalilin istighfari Allah yana iya tsare wa mutane wannan bala'i da azaba da ukuba ta ki sauka a kansu tun kafin ma bala'in ya sauka inda suna istighfari sai Allah ije musu ita yanzu ba muna neman Allah ya yafe mana ba ba muna neman Allah ya yi mana bala'in da muke ciki ba abinda fa ake yi a Najeriya fa na ta'addanci da barna duk duniya wa inda ake a a yau duk duniya kuma ku je ku bincika komin karancin kasa komin lalacewarta ba inda ake zuwa ana farautar mutane haka kurum a je a zuba mutane ɗari a harbe su gaba ɗaya bayan kwana biyu kwana uku a zo a harbe wasu mutum ɗari da kaza a je a kama mutum mai matsayi mai muhimmanci a cikin al'umma an san inda yake an san wanda suka kama shi kuma a ce za a kashe shi nan da kwana kaza kuma a danna mai bindiga kuma a harbe shi kuma ba abin da zai biyo baya ba abin inda ake wannan in ba a najeriya ba Allah kuma ya hana mu mun kasa ɗaukan mataki ba za mu iya ba da na sama da mu har na ƙasa na ƙasa kam dama Allah ya ji kansa ga sojoji muna da shi ga 'yan sanda muna da shi ga makami muna da shi in kana so ka gane aikin ma'aikatanmu ka dan taba su motoci za a kawo a ɗebe ka kwarai kuwa nan kam akwai aiki a cikin gari wallahi abin mai kuka ne ba inda ake cin zarafin ɗan adam a yau kuma ni na kasa ina yan himar rai din nan ba sa nan ne Allahu alamu ku taimaka mana man ku zo ana cin zarafin mu sai an yi wani abu na addini dan karami zaka ji suna ta ihu suna ta magana amma yau an zubar da jinin mutane waye ɗan himar rai da ya fito ya ce ba a yadda ba za a zo a kawo tallafi ana cin zarafin ɗan adam a Najeriya dole ku yadda akwai wata matsala da ta faru tsakaninmu da ubangiji mu muna muku magana ne da yaren addini ba da yaren 'yan duniya ba dole mu yadda akwai wani abin da muka yi wa Allah kuma muna buƙatar mu koma gare shi malamai sun kafa hujja da ayan nan da Allah yake cewa wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wannan ayat tana bayani akwai abubuwan guda biyu da suke hana faruwar azaba da masifa da sharri a cikin al'umma shine yin istighfari na farko in dai annabi yana cikin mutane to Allah ya yi alkawarin zai tsare su daga waɗannan bala'ai da masifu ɗaya kenan na biyu kuma Allah ya yi alkawarin ba zai ɗora musu wannan azaba da fitina ba matukar tsohon ya safiruna hal mu 'yan Najeriya na lamuna tuba mutum nawa ne ma suke zama wajen wa'azi su ji wani da ya ji wa'azin kawai gogewa zai ba zai ji ba amma shi yana jin musulmi ne wani ma da ya ce waɗannan mutane suna bata lokaci rabu da su ba su gane me yake ciki sai a ce ba su san duniya ba abu musal ashari yake cewa muna da amana guda biyu daga azabar allah ɗaya dai ta tafi saura ɗaya ya ce ɗaya mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cikinmu allah ya mana alkawari ba za mu gamu da bala'an nan ba ashe zaman manzan Allah a cikin mu ma wani dalili ne na me na samun aminci na biyu kuma yace wa baqiyal istighfaru ma'ana istighfari shi ya saura tare da mu fa in dhahaba halakna idan istighfarin shi ma ya tafi to mun halaka aiko ya tafi malam yanzu ba za a idar da sallar farilla fa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah guda uku da ake ba ba ma iya yi waya assalamu alaikum assalamu alaikum mutum ya dauko wayarsa ya fita yana fara duba whatsapp ɗinsa yana duba dan chatin dinsa daga nan ya yi gaba wallahi da zai yi ba malam zikirin bayan sallah ko wanda ba sa yi yau wai na mutum ya tashi cikin dare wai ya gaya wa Allah cewa shi mai laifi ne ya duba halin da yake ciki ya tuba zuwa ga Allah wa yake wannan sai kaɗan a cikin mutane ba mu yadda mu tuba bayi gashi nan muna ana ta nukurkusa mu muna ta wahala istighfari yana ɗaukar darajar ɗan adam da istighfari Allah yake ba da tsarkin zuciya kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun da istighfari ake samun arziki na 'ya'ya masu albarka da alheri duk ta dalilin istighfari da shi istighfarin ake samun duk abin da ake so a iya abin da na bincika cikin wannan karantar da nake yi sai na gama ai duk abin da ma mutum yake nema inda ya tuba zuwa ga Allah ya ɗauki istighfari to Allah zai masa duk abin da yake so da istighfari ake samun jin daɗi da samun lafiya lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tuba zuwa ga Allah yana taimakawa kwarai kwarai da gaske duka wannan akwai ayoyi da hadisai a kai. mata ma an ce su tuba zuwa ga Allah su koma su yi Allah sai kukutar da su daga bala'in da suke ciki abinda zan rufe da shi shine ga wasu bayan Allah da suka isa gifari ga irin abin da suka gamu da shi mutum na farko shine al-Imam al-Hassan al-Basri ai san Imam al-Hassan al-Basri Imam al-Qurtubi ya ruwaito daga Ibn Subaiha yace wata rana malam ku ji kissan nan wani ne ya zo wajen cikin manya-manyan magabatanmu al-Hassan al-Basri ya kai masa kukan rashi da fari sai ce da shi istaghfirillah ka je ka tuba zuwa ga Allah wani ya zo ya ce da shi ya imam talauci ya dame ni na rasa inda zan sa kaina ya ce istaghfirillah je ka tuba wani ya zo ya ce da shi ya imam ud'ullah an yarzuqani waladan kai mun arziki na yi aure ina son haihu ya ce da shi istaghfirillah wani ya je ya ce ya imam gona ta fa ta bushe gaba daya amfani ya dago amma ya kekashe gaba daya ya ce da shi istaghfirullah su ibn subaiha sai ya ce da shi ya imam wani ya zo ya tambaye ka akan kaza ka ce tuba wani ya zo ya ce ma kaza duk gaba ɗaya cututtukan nan magani ɗaya kowa ka ce tuba izuwa ga Allah hasan basiri ya ce ma qultu min indi shay'an ba abin da na faɗa ni daga karan kaina ba ra'ayina a ciki kwata-kwata yace inna allaha azza wa jalla ya kulu allah yana cewa fa qultu Inna rabbakum na kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara kaga maganin fari ke? wa yamdidkum bi amwalin zai ba ku dukiya maganin talaucin da wancan ya roka wa banina wanda matarsa ba ta haihu ba Allah zai ba ku yaya saboda istighfari wa yaj'alakum jannatin wanda ya ce gonarsa ta bushe gashi Allah ya ce Allah kuma kum jannatin wanda ya ce babu ruwa a garin su an samu daukewar ruwa wa ja'alla an anhara ya ce duk a cikin wannan ayar Allah ya bada amsa ya ce to me zan ce musu ba abin da zan ce musu illa su tuba zuwa ga Allah dan girman Allah yan Najeriya ba sa bukatar wannan ayoyi to me yasa idan masifa ta same mu ba ma gaya mutanen mu tuba zuwa ga Allah me yasa in bala'i ya same mu da ya fi karfin mu sai mu rinka tunanin wasu wanda ba su da addini shi zai sarrafa ka shi zai ce ma ga abin da za ka yi kawai ya fito ya wankan sa wataƙila a faransa yake ko a ingila yake ko a amerika ko a china yake ko a kaza bai zai ja maka aya ɗaya ba bai zai ja maka hadisi ɗaya ba kana da ƙur'ani kana da hadisi kana da malaman da za su nuna maka allah to tun da ka gwada wancan ba kai ba ka koma ga wannan ɗin mana yanzu wannan imamul hasan al-basri ne wani ya ce yanzu ɗayan mu baya jin kunya ya zo ya laifi ya tuba ya zo ya laifi ya dada komawa ya zo ya dada laifi ya dada komawa imam yake ce da shi to ai abinda da shaidan din yake so kenan ku yi laifi ku yi ku tuba ku yi laifi ku ki ku tuba to shaidan yi nasara a kanku shi kuma Allah abinda yake so kai laifi ka tuba kai laifi ka tuba ko rashin mutum ya shiga na matsi ko wani irin damuwa ya shiga a rayuwarsa wallahi ta dalilin isa istighfari ba abinda Allah tabaraka ta'ala ba zai ba shi ba ga albarka a cikin arziki malam ba ana neman albarka ba ba yawan kuɗi ba ne ba yawan kadara ba ne albarka wani ga wata isa wani bawan Allah ne ya tafi kasuwa zai sayar da wata kadara tasa ku ji wannan kisar ita ma kasuwa ta cika da masu saye da masu sayarwa ya zauna a rumfarsa ya kasa kayansa malam har kasuwa ta kusa tashi ba wanda ya zo yi mai tayi kuma ya taho a bushe a ƙeƙashe yana ga daren yana da ɗan abin da zai sayar ya ciyar da iyali ko ta yi ba a mai ba sai a zo a ta wucewa wani ya zo duba ya gani sai ya gaba wannan ma ya duba ya gani sai ya gaba kuma yana cikin tsananin buƙatar kuɗi kuma ya ce dole fa sai na sai da wannan kaya ne zan samu abin da zan yi wa na a yau lokaci ya ƙure kasuwa ta kusa tashi bawan allah ba wanda izo isai kayansa ya shiga cikin kunci sai fara fa tunani to yanzu ya za a yi ne ga kaya ba wanda ya siya kaga malam abin da nake son nuna maka zai iya yiwa ɗin allah ya baka arzikin ya baka dukiyar sai ya cire albarkar cinikin ma kai ta sayan kayan ba a saya har yayin sai gari ko Allah ya jarrabe ka da hadari tirelolin ka sai ta faduwa baka sani ba kana bukatar ka tuba ka tuba ba baka sadaka baka aikin alkhairi kai kullum tarawa kawai kake malamai suke cewa ba mara hankali irin mutumin da Allah yake bashi yana bashi yana ajiyewa ya bashi ya ajiye ya bashi ya ajiye baya fitarwa ko mota malam in ka cika ta da fetur da bakin mai ai tana da salansa ko ko ba ta da shi dole sai ta fitar ko ba ka bane zaman lafiyar mota shine me in dai salanta ta toshe to wallahi injin buga zai to kai ma duk wanda Allah yake bashi baya fitarwa shi yasa Allah ya fidda zakka ai bayan zakka ya samu sauran sadaka suka ce ma mahaukaci mara hankali a cikin mutane kullum Allah ya ta bashi yana ajiyewa ya ta bashi yana ajiyewa ya ta bashi yana ai dukiyar ba ta da amfani ba ta da albarka in dai baka cire ka bawa wani bayi to wannan bawan Allah dukiyar yana da ita shi ba ya da ne ya sayar ya je ya sayi wani abu ya ba wa iyalinsa ya taimaki mutane abu ya gagara ya shiga cikin kunci sai ya fara tunani sai ya tuno a ah, ko ya taɓa zuwa wani masallaci wani liman yana wa'azi ya ji ya karantar da wani wato wani hadisi ya ce ai ko na taɓa jin wani liman ya ce manzo Allah ce man aksar al istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haythu la yahtasib ai na ji wani liman ko ya taɓa cewa annabi ya ce duk wanda ya yawaita yin istighfari da tuba to duk wani damuwa in an ce hammu damuwar bala'in da zai same ka gobe ko jibi ko gata ko shekara mai zuwa shine hammu abun bai faru ba amma kana jin tsoron faruwa su shine alhammu ina fata ana fahimta alhusun kuma wanda ake ciki yanzu to duk wanda ya yawaita yawaita isa ya fari to duk abin da yake tsoro bala'in da yake tsoro kar ya same shi nan gaba to dalilin isa ya fari Allah zai warware masa shi kaji daya abu na biyu duk kunci ai ba sai na muku fassara kunci ba ko sunan wani gari wai shi kunci duk wanda yake cikin matsi yake cikin kunci yana so ya samu dan suspension ya samu dan warwara je ka kama istighfari je ka tuba zuwa ga Allah akan laifinka da zunubinka yace na ji ayanci annabi ya faɗa yace kuma warzaqahu min haythu la yahtasib in dai ya yawaita istighfari Allah zai masa wani arzikin da inda baya tsammani yace bari in koma istighfari daga kasuwa malam kasa kaya kaya ya ki tafiya ya ce bari ya dawo ya kama isu gifari bari ka sha mamaki malam ba sai sake isu gifari ba astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah bawan Allah ce wallahi wallahi ina fara istighfarin nan sai ga mutane suna cewa wannan kayan nawa ne wannan fa nawa yace haccin ko so ake wani a'a ni nake so zan saya wannan ya ce ya ce albarka ka ji fa mai istighfari ya ce cewa albarka da fa yana neman dan tayi ba a siya ba ya ce albarka wani yana karawa ya ce wa haza ya zidu fi sil'ati wannan yana karawa wannan yana karawa wannan yana karawa ya ce alhamdulillah wa bi'atu sil'ati walhamdulillah na yi ciniki na ina istighfari ina karban kudi na ina sokewa <laughs> ya ce wallahi haka na koma gidana ya ce idanuwa na suna ta zubar da hawaye yace ashe abinda annabin ne ya faɗa haka ne wannan malam wani malami yake ba da wannan kisar abin da ya faru yace yayi kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka ga wata kisar a wata rana wani bawan Allah yake cewa ya dawo gida bayan ya gaji ya sha wahala kamar yadda duk mai gida yakan dawo ya yi tafiya cikin gajiya ko ya yi aiki ya wahala yana bude kofa sai ga matarsa tana jiransa kana bude kofa ka ga matarka tana tsaye ba tana tsaye ba fatar yanka ta yi sanda zuwa ba yace ina ganin ta wa alaiha alamatul ghadabi wal infial tana cikin fushi a shirye take za ta kai mun farmaki ni kuma ni na san bala'in da na dawo da shi gida kawai sai ta kama mun tambayoyi ina ka je me aka yi ya aka yi kana zuwa gida baka cire hularka ba a kama maka tambayoyi silly questions na renin hankali kai kake ciyar da ita kai ka ɗauki ta, kai kake kai kake kai kake ya ce abun nan ya bata min rai kwarai da gaske ya ce wallahi ban iya jurewa ba sai da na maida mata da martani kawai ita ma sai ta haura ni ta kama mun fada tana cin mutunci na yace wallahi haka muka yi ta faɗa da matan nan haka kurum sai dab da asubahi na gaji da bala'inta na ji wani ladani ya fara taba kofar masallaci na ce bari in ji in taya shi zaman masallaci na taba faɗa muku a karatu <laughs> wani sammakon da wani yake yi ba a masallaci ba ba fa don Allah bane ba <laughs> musamman in ba kullun yake zuwa ba ka gan shi tun karfe uku yana jiran ladan ya zo ya buɗe Allah ya san me aka yi masa gida to wannan bawan Allah sai ya ce a'a da zaman banza gwanda tonan ramin maciji bari ya tafi masallaci ya kama hanya ya ce wato zai tafi masallaci matan nan ta yanke hukunci kawai ita za ta bar gida kawai ita za ta fita yayyan ya ce karki fita ba da wannan daren karki fita ki yi haƙuri karki fita ya ce duk ranmu ya ɓaci ga baki ɗaya ta ce ita sai ta tafi gidan ubanta shikenan na fita ta ɗauki jakarta ta shirya za ta fita na tafi dai ni dai na barta ni ban sani ba ta tafi ko bata tafi ba kawai na ce barin je masallaci dab da sallah asubahi na shiga masallaci ne alwala ne raka biyu ladan ya zo ya kira sallah aka yi sallah asubahi na yi tare da shi a cikin jam'i ya ce sai na ƙi koma gidan nan na ɗan zauna a masallaci sai na tuno a ah, to ni kam me zan yi ne bari ni isa ya fari kawai ya rungume su ya fari bayan an da sallah kowa ya fita ya bashi a masallaci yana astaghfirullah ya ce wa kastu astaghfirullah azza wa jalla ya ce na yi ta wannan abun sai da na kai kusan wato rana ta fito ina sani tun da ka fita tun da ka fita bayan lokaci ana yin sallar asubahin nan kawai sai na ji wani nutsuwa ya zo min cikin zuciyata hada at nafsi raina a hankali na ya kwanta wa araftu anni mukhti'a wa hadani Allah daga nan na gane cewa ni mai kuskure ni da kaina na gane na maka kuskure saboda kana dawowa gida ba komai sai na hauka da bala'i da masifa na gane cewa na yi kuskure kuma Allah ya shirya da ni bawan Allah sai ce a sai na tuno ashe dido lokacin nan ne da na zauna bayan na yi sallah na zauna a masallaci ina istighfari Allah ya ɗauki falalar istighfarin nan ya je jefa shi a cikin zuciyar matata ya yi tasiri a kaina ni ma fushin ya tafi ita ma fushin ya tafi sai ta ce yace sai na tuno faɗin annabi man aksara al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wallahi malam manzo Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha da ka duk wanda gidansa ya masa zafi ya ga abun ya gagara je ka ka kama gifari kurun ka tuba zuwa ga Allah abu na karshe da zan tsaya a kansa saboda yanayin lokaci akwai wata kissa da ta faru da imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jama'a ita ma dai akan tuba ne da isa gifari. kun san imam ahmad ko mutum ne babban malami a duniya mai mazhaba wanda dole inda za ka yi magana ilimi a duniya sai ka ambaci imam ahmad imam ali suna wal jama'a wata rana imam ahmad ya je wani masallaci na unguwarsu ya ce yana so da allah a bashi dama zai ringa kwana a masallaci malam ka ji bayan allah na kwarai Imam ahmad ya ce mai gadin masallaci ya bashi dama zai rinka kwana a masallaci mai gadi ya ce a mu ba a kwana a wannan masallacin sam ya buga ya buga ya buga ya ce a ba za a kwana a masallaci ba imam ahmad ya ce to ba komai zan tsaya a gindin masallacin inda nake tsaye a nan zan kwana zai kwana a kan diddikensa yanzu ba yana tsaye ba ba ka rufe masallaci ba to inda nake tsaye din zan kwana a nan wallahi malam a riwayar aka ce haka imam ahmad ya kwana a tsaye ibadar da yake so ya yi a zaune a masallaci a tsaye ya yi ta malam in ka ga mutum yana da matsayi ya samu ɗaukaka a wajen allah to ya kusanci ubangiji ne in kana so ka samu ɗaukaka a wajen allah ka samu girma a wajen allah ka matsi ubangiji ka rinka yin aikin alkhairi ya kwana a tsaye mai gadin nan yana ta gaya mai bakar magana ya kore shi a gefen masallacin nan dattijo ne mai nutsuwa mai haƙuri ga alamar takawa sai wani mai sai da gurasa mai yin biredi ko mai yin gusasa ana cire shi khabbaz sai ya hango imam ahmad ya gan shi a cikin wannan yanayi yana tsaye yana ibada yana gyangyaɗi sai ce malam zo in baka wurin kwanciya zo na baka wajen kwanciya imam ahmad ya ce to ya tafi wajen mai wannan sai da gurasa fa akramahu ya girmama imam ahmad ya bashi wurin da zai kwanta ashe ba kwanciyar yake so wuri ne da zai zauna ya ibada kwana yake yana ibada shikenan mai gurasa ya tafi ya nemo gari cikin dare zuwa asubahi zai gasa gurasa saboda zai siyar da safe sai imamu ahmad ya ji shi mai wannan aikin gurasar mai gidan biredin kenan zaka ce yana kwaba garin gurasa yana Asafirullah, Asafirullah, yana aiki yana Asafirullah, Asafirullah. shi bai san ba imamu ahmad yana jinsa abinda ya dauka imamu ahmad yana bacci ya leƙa ya duba ya ga mutumin nan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana kwaba garinsa yana isi fari imam ahmad ya yi mamaki gari yana wayewa imam ahmad ya ce wai isi fari mai kake ne laifi kai ne na ji ka kwana kana isi fari mala ina so ka lura da wani abu guda shi imamu ahmad babban malami ne mai ibada mai tsoron allah ko wancan kuma ba malami bane mai sana'a ne ashe a cikin masu sana'a ma akwai wanda zaka ga mai tsoron Allah ne kuma yana ibada irin ta malami kisa aka ce kar ka ga wani kare na shi kar ka yadda ka ce saboda kai kana da ilimin addini ka fi kowa a'a wallahi ba mamaki wani din mai zama a masallaci yana na'am na'am wallahi ya fi ka kusanci da Allah ba mamaki wani istighfarin da yake wallahi ba ka yi salatin annabin da yake ba ka yi sirri ne wani in ya je gida raya da ransa ke, yanzu wannan ka gan shi ba wani abu mai sai da biredi sai ka dauka ba kowa bane kila ma ka wulakanta shi ko ka tozarta shi inna akramakum inda atqakum yace kai yaya akai na ji kana ta istighfari dare mai tsawo haka yace aini haka nake duk tsawon rayuwa ta gaba daya duk wani biredi da zan yi in dai zan kasa shi a kasuwa in sayar to ina kwaba shi ne da isa yubari aka ce karka tambayi cinikin da mutumin nan yake mana ya ce kuma ni farin nan da nake ni fa na ga fa'idarsa ya ce ba zan taba kwama gari na na biredi ban yi fari ba in ji mutumin sai mutumin ya sayo imamu ahmad wahal wajatta listighfari ka samara ya ce kai ma istighfarin da kake ya dan baka wani amfani na duniya kaga fa'idarsa sai shi imamu ahmad shi ma ya tambaye shi ya ce kai kaga fa'ida to ai imamu ahmad shi ku shi ne ya san fa'idar istighfari ai a ta dalilin istighfarin da yake yi ne fa da daddare Allah ya sama masa makharaj ba wurin kwana yake nema ba to yana tsaye yana istighfari yana ibadar a cikin daren Allah ya turo masa mai guda sai ce zo in baka wurin kwanciya bai zama makaraj ba kaga fassara ayar wa yaji Allahu makaraja a yace ai gifari yana da amfani kwarai da gaske Imam Ahmad yayi ta gaya masa ya ta gaya masa mai guda sa ne ce kwarai sai ce amma ni gaskiya ina da wata matsala guda ɗaya in ji mai gurasa ya ce har yanzu ni dai ina istighfarin nan kuma an ce an yi istighfari ana samun biyan bukata ya ce babu wata addu'a da na taɓa yi a duniya na yi istighfari face sai da Allah ya amsa mini in ji mutumin nan ya ce illa watan wahid addu'a kwaya ɗaya ce kawai na rasa imam Muhammad ya ce wani addu'a ka ce wannan mai gurasa ya ce ya ce wallahi akwai wani babban malami da nake jin labarinsa a duniya in ce Allah kada ya ɗauki raina da aikin gurasan nan sai na haɗu da shi imamu ahmad ya ce wani malami ne ya ce ahmad bin hanbali mana <laughs> Allahu akbar ya ce burina ina roƙon Allah kada ya ɗauki raina sai na yi ido biyu da imamu ahmad ibn hanbal sai imamu ahmad ya kalle shi yana hawa ya ce ana ahmad bin hanbal yace ni ne Ahmad ibn Hanbal yace wallahi inni jururtu ilaika jarran yace wallahi wallahi jawo ne aka yi ni ban san dalilin da ya kawo ni wajen ka ba ni jawo ne aka yi kawai aka kawo ni wajen ka saboda istighfarin ka da haka yan Najeriya mu tuba ga Allah mu yi istighfari insha Allah Allah zai warware mana mu kan mun yadda da abin da Allah ya faɗa da abin da Allah ya faɗa barin dakata anan insha Allah akwai dan uwa abokina kuma amini na babban malami doktor Rabi umar rijiyar lemu muna tare da shi a nan insha na san zai zo yi mana taliki bayan an kira sallah sai kuma da tambaye ya amsa kuma babu sai mai addu'a mu tashi Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بايحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba dogon taliki zan yi ba da abin da ya kamata a faɗa malam ya faɗa mana sai dai mai godiya kuma mu ce mana roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan gagarumar ballacce da ya mana cikin mizanin kyawawan ayyukansa kuma kamar yadda Allah ya haɗa mu a wannan waje Allah mayar da mu gidajen mu lafiya gaba ɗaya Allah ya saka wa waɗanda suka haɗa wannan karatu da alkhairi ya sanya wannan cikin kyawawan ayyukansu a babu abin da ya rage a kanmu illa aiki wanda yake yi ya ƙara wanda kuma baya yi ya fara wanda kuma ya sakaci ya motsa mun dai ji abinda malam ya ambata mana abubuwa ne da suke ba masu wahala ba kalmar astaghfirullah kalma ce mai saukin fada kuma yana cikin zikirin da zaka iya yin shi koyaushe kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi istighfari da tuba a kullum yakan yi sama da guda saba'in a wata yakan yi guda ɗari kun ga riwaya ba ta kayyade lokaci ba hakanan cikin zikiran da ake yi bayan sallah sallah farilla kowace sallah daga cikin sallolin farilla akwai istighfari guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in yi sallama daga sallah baya juyowa sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram in ya faɗi wannan sannan ya juyo kuma ya ci gaba da sauran azkar da ake yi bayan sallah da haka abu ne da yake yana da sauki musamman ga wanda Allah ya sauwakewa kuma fa'idar shi tana da yawa mun ji dai yadda malam ya ta ambata mana kusan in ka duba babu wani abin da mutum zai nema a wannan rayuwa face in yana yin istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki zai samu biyan bukata to wannan kadai ya ishi mutum ya bada himma banda kuma abin da Allah yake tarewa a lahira mai ɗimbin yawa ga wanda yake yin